babin da ya zo na abin da ya tangaci cin naman mushe game da wanda yake mulkar lahura ta kai haƙin da zai lallai sai ya ci naman mushe don Allah ce wa kan fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turartum ilayhi ad-darurat tubihu ad-darurat tubihu al-mahdhurat aw ba'da al-mahdhurat لا كواسي تبيه المهزورات تبيه المهزورات هو بعض المهزورات يعني أكو مهزورات ضرورة سيدة كما تسهنك قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد قال قلنا يا رسول الله بكت يا منظر الله صلى الله عليه وسلم inna bi ardin yakunu biha al-mahmasatu mu muna kasar da akwai yunwa al-mahmasa yunwa fama ya yahillu lana min almaitaki me yake halatta gare mu dangane da mushe ko mushe ko <laughs> mushe ba shi da mu'annas ko muzakkar ne har abada ba mushiya eh. na kai wajen harshen sai ya kasa ya faɗa na yi ya kasa fada sai da sai da aka tattaura ko saboda dole sai abin da ka yana shiga kunnin ka shine ka yi kake zaka yi eh mushe ne mushe ce to kiyasi ai bai ba ko hala yace suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna kasa inda akwai yunwa to me yake halatta gare mu dangane da mushe kala idza lam tastadihu in ba za ku ci da asafi asuba wa lam taghtabiku abincin yammaci kenan wa lam takhtafu baqlan ba ku cire ba ku tone albukul mabunkasa kasa kayan rafi kenan ba ku tone kun cire abinsu ba fasha'alakum biha za ku yace larura ce ta sa za ku قال الناس يقولون بالحاء وهذا قال بالخاء هذه مسألة لغوية باب ولا باب في الحالب يجهد الحلب يجهد الحلب أو حلب يجهد الحلب الحلب بسكون اللام الحلبة <coughs> باب اللي ذو na bayanin wanda yake tatsar nono na sako rakumi ko tunkiya ya jihadu halba ya wahalar da abin da yake tatsar nono dabba da yake tatsar nono in ka zo kana tatsa ka tashi in ka tatsa abin da kake bukata ya isa amma sai ka kai har karshe zama da ba komai cikin nono to ka wahal da dabban kenan to za mu gani da wannan ma a wannan lokacin ma wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wace nasiha ya aike قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن يعقوب ابن بحير عن درار بن الأزور الأزوري قال أوديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة أما منظر الله صلى الله عليه وسلم راكوت دبا دزاس أتا في التاكنون كينوكو فأمرني أن أحلبها سيتي نجينا دتاكنون فحلبتها سينجينا fajahittu fi halbiha sai na wahalar da dabba ko na yi iya kokari na na tafi duk abin da ke cikin nono faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da da'iyan labar da da'iyan labar da abin da ce da da'iyan labar tunda ka ɗebi abin da zaka ɗeba kada ka bar kwanon ya zama ba ko saɗi a ciki in ka ɗeba ka bar kaɗan wannan kaɗan da ke cikin shi zai sa wani shi sa wannan kaɗan ke cikin shi zai jawo wani ya zo ya sake cika amma an ka kwashe duk abin da ke ciki ba komai kafin ya sake dawowa kuma har ya cika zai ɗau lokaci an ga nasiha da manzo Allah ya ko babu nahi an qatl ad-difda'i wan nahala babin da yazo na an kashe an hana a kashe wadi والنهلة دمي كدن زما قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارزي عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب دبوا في قداه هدو منذ الله يهانا كشيسو النملة تروروا والنهلة كدنزما والهدهد لهدهد والسرج السرج طائر له راس كبير والمنقار والمنقار الكبير له شعر كثير الأسود والأبيض wai ne da ke da katon kai da dogon baki yana da gashi da yawa fari da baki sai ka ce me saboda an kasa ai shi ma yana da fari da baki ko ita ma fara da baki to shine da aka ce sai ce wai an kasa kenan ko eh eh eh ai ba saurin ba da kusuru saurin ba da suna yana da wahala eh ba da suna sai wanda ya kware cikin abu kai ba manomi ba ne ana noma ne a kawo ka ci abinci to ka ci ka ci ka cikin ka kada ka yi kokari komai ka ce kai ka san shi za ka ba shi suna wannan sai manoma makiyaya su ne suka san abin da ya danganci wa'annan dabbobin da suke kiwo da mafarauta haka duk komai wanda suka fari a ciki suke iya sanin wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza to amma in ba fannin ka bane sai dai a fada maka mm, sun gashi wannan sun su ne mai katon kai da dogon baki mai gashi da yawa kuma baki da fari to kai ba abin da ka sani baki da fari sai mai sai ka ce hankaka kenan kwatantawa ake gashi wasurradu rashi ne sai ce murab sai ka huta bai fi sauki ba sai ce fa'irun dakhmun ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أسود ونصفه أبيض هذا يا ما كتنشي shi kenan bai huta ba to wannan doguwar magana mai za bai ce al-guram shi huta ba ba guram ba ce an fahimta babu fi qatil wazan babin da zo na kashe tsaka ko قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزار منذ الله يتي أكشفك باب في a wata riwaya ta karanta da aka ce in jifa ma duka ta farko ma ka باب fil الجلالة wa ma فيه من النهي باب بذن babin da جدا na aljallala to aljallala duk da muke yara kace jallala sai ce an gulu ku haka a eh? eh jallala to abin da ake ce mata jallala duk dabban da ke ce mafi yawancin abincin shi na jasa ne shi ne ake ce mata jallala dabban da ke na jasa eh sifar mai eh to ko eh ko mai ce ce ko قال حدثنا أبو زيد سيد بن الربيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجسمة منذ الله يهانا مجسمة دبا لزاء توري تأجيبيت حرأة الشيء وأن لبن الجلالة ya hana shan nonon jallala in ka ce angulu angulu na da nono ne wa an yushraba min fisqa in za ka sha ruwa ka juye ka sha kar ka kafa bakin ka ci ka tsoma bakin ka ci eh eh ah, sai ka ɗebo saboda in ka saka bakinka a ciki wani ya gani ba zai iya sha ba babu tsafta kenan amma an ka juye cikin kofi ba sai ka sha sai ka ajiye kofi wa min saidi daga cikin littafin farauta babu tasmiyati inda irsalil kalbi wa saidil kilabi babin da zo na bayanin cewa bismillah in zaka saki karankar mu'addama wanda ka ilmantar da shi farauta da haka kuma wa saidil kilabi da kuma farautar karnuka karan mutum ya karin ka yace maka farauta ya kamo abin farauta din me ke hukunci za a ci ko ba za a ci ba qala akhbarana ya ala ibnu ubayd qala haddathana zakariya an amir an abi bin hatim qala yati sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an saidil kalbi fa qala na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da farautar kare kare zai kamo maka abu fa qala ma amsaka alayka kalbuka kul karen da kace bismillah ka aike shi ka sake shi ya tafi abin da ya kama maka zaka ci kamawan shine yankan sa kenan fa in akhadahu fa inna akhadahu zakatuhu an fahimta ku fa inna akhadahu zakatuhu kama wanda ya to shari'ar mafarauta wajen shari'ar farauta a shari'ar musulunci kama wanda karen ya yi yankan su ke kare zai yanka ma dabba ka cike ba haka bane ba fa inna akhdahu zakatuhu wa in wajadta ma'ahu kalban fa khashita an yakuna kad akhadahu ma'ahu wa qad qatalahu fala ta'kulu da kaje ka samu dabba an kama ga karen ka gawar kuma kare ba kai ka turo shi ba sai kai shakka anya kare na kashe ko wannan kare bai ce a to karbu da abin fa innaka inna ma zakarta smallahi ala kalbi ai ka ce bismillah ne akan karen da ka tura wa lam tazquhu ala ba ka ce bismillah ba akan karen da ka je ka tarar a wajen to tun da ka samu shakka cewa ko karen ka ne kashe ko ko wancan karen ne to aka ce sai ka bar shi قال أخبرنا أبو نعيم أنا حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيد المعراض فذكر مثله لا تبين مرزو الله صلى الله عليه وسلم دنجري دفروت المعراض دنقوم أبي ميناء إنك جيف أبو يجد كيف يبجي أبن ينكا بنت ذاكتي أما إن دنقوم يبجي أبن تياذا وقيزا كينا موشي كينا babu fiqtina kalbi saidi wal mashiya babin da na hukuncin san kare don ya yi ma kiwon dabbobinka ko kuwa ya yi maka mai farauta A nan, karen da zai ma gadi a gida zai shiga ciki ko ba zai shiga ba eh zai shiga قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية duk wanda ya sai kare ba karen farauta ko kuwa mai kiwon mai mishi kiwon dabbobinsa ba na kasa min amalihi kulla ne kullum duk ayyukan da kai na lada za a rage kirati guda biyu a ciki to amma in mutum ya sai kare ne kofar gida ko cikin gidan shi yana masa gadi fa ya zama na karen da zai maka gadin dabbobinka yana da darajar da aka fitar da shi cikin wannan hukuncin to karen da zai maka gadin gidanka fa ko kofar gidanka fa zai shiga ko ba zai shiga ba zai shiga ko ba zai shiga ba zai shiga قال حدثنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أنه سمع سفيان ابن سفيان بن أبي زهير يحدث ناسا معه عند باب المسجد قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجم الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتي من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا wanda duk ya sai kare da ba ya mishi amfani wajen farauta ko kiwo ko kare dabbobinsa ba na min amalihi kulla قالوا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا المسجد قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا شوبا عن أبي التياه عن مصرف عن عبد الله بن مغفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب منذ الله يأتي أكش كرنك ثم قال سألكم سيتي ما لي وللكلاب نار وانا كرنك ثم رخص في كلب الرعي وكلب الصيد سأل sai ya sassauci karen da za a yi ma kiwo باب باب da za a babun fi katilil kirabi babin da ya na kashe karnuka kala akwarana halidu ibu mahalarin kala haddasa malikun an nafi'in alibin umara kala amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi katilil kilabi wanzu allah ya yi umarni ce a kashe karnuka kala akwarana sa'id bin amirin kala na aufu aufun anil an abdullahi bin mukaffalin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama لولا أن الكلاب أمة من الأمم وما من دابة في الأرض إلا أمم الأمثال لأمرت بقتلها كلها لا ناتي أكشف ذكرنك ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم أكشف بكي كير إمنيا كوكينا مقرنتا سوزا أكشف قال سيد بن عامر البهيم الأسود كله باب في سيد المعراضي babin da ya zo na farauta da abin da ya je zai buge da abin da jikin shi ba kaifinsa ba قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي أبي الصفر أو أبي الصفر أبي الصفر عن الشعبي قال سمعت أبي بن حاتم قال sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mi'raj na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne abinda ala abinda aka iya kashi abu da dungunsa ba kaifinsa ba fa qala idza asaba bi haddihi fa kul duk abinda je ka buge shi da kaifinsa kaman takobi adda wuka ka ta ko menene da kaifinsa to yanka kenan fa kul wa in asaba bi ardihi faqatala in ya je ne da jikin shi ba kaifin ba ya buge shi da dungun jikinsa sai ya mutu fa innahu waqizun fala ta'kul aw mawquzatun aw mutaraddiyatun aw wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytu babu wani babu fi aklil jaraji bayanin cin naman fari fara ko fari fari jam’i ke nan fara kuma fa da yake kwana a fara na muhammadu bin yusuf an sufiya na ana abi ya fur ana abdullahi bin abi aufa kala ya ce ma zauna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sab a gazawacin na akulul jarada ya ce su bakwai muna yaki tare da mazun allah sallallahu alaihi wasallama muna cin naman fara babu fi saidin bahari babin da ya zo naman ruwa dabbobin ruwa kenan ko قال أخبرنا محمد, محمد بن المبارك قراءة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو رجل من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول يتياج سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدنا يلا فدرسي و سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وني يتنبي من الله صلى الله عليه وسلم سيدي إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ita wanzu Allah muna hawan teku muna hawa kwale-kwale ko jirgin ruwa ko menene kuma babu sai ruwa kaɗan muke ɗaukan guzuri mu hau in shiga ciki fa in tawadda'na bihi afishna in muka yi alwala da ruwan da muka dauka guzuri sai mu kwana a cikin kishin ruwa afana tawadda'u min ma'il bahar ya manzo Allah za mu yi alwala da ruwan teku <coughs> wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maytatuhu ai ruwan teku ruwa ne mai tsarki madabban da ke cikin kifi da wani ruwa ai kifi ko ya mutu a cikin ruwa ai ba ba mushe ba ne za a cike قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن جابر قال يتي عن كربو سيدنا جابر الله يكرم سيدنا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة Banzu Allah ya aika mu mutum 300 uku ya aike mu fa'asabana ju'un sai muka samu kanmu cikin yunwa yunwa mai tsanani hatta atayna al-bahra wa qad qazzafa dabbatan muka zo teku sai muka ga ruwan teku ya jefa wata dabba mai girma fa aqalna minha hatta fabat ajsamuna muka ci har sai da jikinmu ya dawo muka samu lafiya kenan fa a haza abu ubaidata zira'an min afla'ihi saboda girman shi sai abu ubaida da dauki wani kafada wani wani dan sai wani kafada kashin allon kafadar sa fa wada'ahu ya ajiye shi sun thumma hamala aqwala rajulin min fil jaysh ala a'zami ba'irin fil shi fa marra tahtahu ma'ana ma'anahu ya ajiye kasu sosai ne mutum mai girma ya ce ka shige cikin shi ya shige bai taba shi ba ma'ana wannan abin yana da girma kenan bayani ne na girma abin kawai babu fi aklil arnab babu da yazo dangane da cin naman zomo قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال hisham بن زيد زيد بن أنس أخبرني قال سمعت أنس بن na ji anas dan maliku allah kara musu da yana fadar cewa anfajna arnaban wa nahnu bi marri zaharan muna tafiya da muka kai marri zaharan sai muka koro wani azumu fasaha alqawmu falaghibu fa akhadtuha sai mutane aka yi gudu aka bi shi sai kowa ya gaji fa akhadtuha wa jitu biha ila abi talha sai ni na kama zumun na kama zumun wajen ibnu abi abi talha ila abi talha فذبحها سيك زومك وبعث بورقيها أو فخذيها شك كشؤبة من رواية شك سيدوجي يتي بفخذيها أو ورقيها سيدوجي تنيا قدابي سيأيك منظر الله صلى الله عليه وسلم فقبلها سي منظر الله يكربها يا حلتها شكي نقول يا حلتها قبلها نفس يا كربا nassi ne na halaccin ci ko kuwa a'a zahiri ne hmm? nassin am zahiru zahiri ne wani shakka me kawo zahiriyanci eh ya karba ne don yayar a in ya karba yayar bai fada musu ba ai shi kenan eh a'a kiyasun ma alfari eh faƙabilaha ya karba don ya ci ko don ya yar ko don ya ci ne ko ya ba wani ya halatta ke to amma abin da ya fitar da shi bai zama nassi ba ƙabilaha sai ya إيه؟ قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود بن أبي هند عن عامر عن محمد بن صفوان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين مؤلقهما فقال يا دكو زومو غدا بيارات ياسو سيشي وجمع الله صلى الله عليه وسلم سيشي يا رسول الله inni da haltu ahali ahli fassattu hazaini al-arbaini yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shiga garkin iyalai na sai na samu na faratu wannan zomaye guda biyu falam ajid hadidatan ma biha ban samu wani karfe da zan yanka ba wuka kenan fa zakkaituhuma bi marwa almarwa hajar kenan sai na ɗauka faladin dutse faɗin dutse sai na yanka da da abin nan da kaifin dutsen kenan afa akul zan iya ci kala na'am wannan shi ne mai wancan zahiri ne wannan nassi kenan babu fi akli zabbi الضب بالباء الضبع بالعين يختلفان تماما هم فهمت الضب دمو كينا إيه؟ قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال أنت ما يمزون الله صلى الله عليه وسلم تنزلي لدمو سيتي lastu bi akilihi wala muharrimihi ni bazan ci ba kuma bazan haramta ba to me kenan eh wanda ya gada dama zai iya ci ko bi dalili ne wala muharram ne ko قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شوبا قال حدثنا الحكم قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال أمة مسخت والله أعلم الأمة جاءك شافيتا يوسف ما لم يسكي مغنى وانا سكتي أي duk abin da aka shafe shi ba a samun asarin gurbin gurabinsa to ya aka samu wannan ya saura ya sa tana bukatar gyara ko قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل ابن هنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره خالد بن الوليد جيني سيف الله المسلول أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا شيخ تارد منظر الله أوجنا ميمونة ما تم منظر الله صلى الله عليه وسلم الله إكرامة يدى وهي خالته وخالة ابن عباس يتي إرور ما هيفنس إرور ما هيفن أبناء ابن عباس فوجد عندها ضبا محنوظا sai manzo Allah ya ga damo an yi mai an gasa an gyara qadimat bihi uktuha kufairatu bintul haris min najd kanwanta koyarta ita ta taho da shi daga kasar najd فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai ta kawo abinci ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya saba ba zai mika hannunsa akan abinci ba sai an baki labari wannan menene ina ya fito ya akai wa yusamma lahu a bashi labari fa ahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ila dhabb manzo Allah sai mika hannunsa zuwa abinda aka mishi dhabb da mudin fa qalat imra'atun min niswati al-huduri sai wata mace cikin matan da suka halarci wajen sai ta ce akhbirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qaddamtu lahu ku ba ku ba shi labarin abin da kuka masa fa ku bar ya san me kuka kawo mashi qulna hadha adhabb sai suka ce wannan damo ne fa ya rasulullah fa rafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya عليه dan يده لن رسول الله الله يدق عن نوسى بيدوكا با فقال خالد بن الوليد أتحرم الضب يا ya rasulullah khalid بن walid ya manzo Allah za ka haramta damo ne ƙalan ita ce a'a walakin na lam yakun bi arzi kaumi fa'ajiduni a afu ba abincin garinmu ba ne sai na jin kyankyamin su haka sallallahu alaihi wasallam qala khalid fajtarartuhu fa akaltuhu yace na jam na ci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzuru falam yanhani manzo Allah yana kallo bai hana ni ba ne eh. yi maganin fada hakuri eh? ya danganci ya danganci <laughs> babu في الصيد ya منه minhu باب babin da ya zo na abin farauta جاي aka kama ko jayi wani bangare ya duk dabban da ke da rai aka yanka wani abu jikinta wannan da aka yanka din ya zama ne ya zama shi ya zama shi wa ma ubina min hayyin wa huwa kamayyiti ko قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا زيد بن أسلم قال عبد الرحمن أحسبه عن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسمنة الإبل وأليات الغنم yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina mutanen Madina sai a dauki ka a yanka tozun sa ko tozon rakumi ko tozon menene ko a yanka jikin rago ko dabba ana ci kenan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun wa huwa maytatun duk abin da aka yanke jikin dabba dabba tana raye to wannan abin da aka yanke ya zama mushe kenan بذاءك بكيتك بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب الأطئمة باب في التسمية على الطعام ومن كتاب الأطئمة للتاسم أبنشي أبن بذاءك الأطئمة جمع, جمع, جمع طعام أبنش كنا أبنش مفردين أبنش أنا لجمعي ها؟ أنا جمعي أكين هوسا أبنشي أبنشي باب في التسمية على الطعام باب اللي سوى بسم الله إن ذاك تأبنش قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن وهب ابن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سم الله وكل مما يليك يا رونيك يا أبنتي هل نسنا يا وشنا أبنتي الله سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك kul mimma قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن بديل أو عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه manzo Allah ya kasance suna zaune suna cin abinci da sahabbansa mutum shida fa akalahu bi بلقمتين wani balarabe kawai yazo yana loma biyu sai canye abincin duka faƙalar nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma innahu law zakara smallahi lakafaku yace aida da yazo ya ce bismillah da wannan abincin yayi albarka ya kishe ku فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله دون ذلك بنتي بسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره هذه تربية نبوية صلى الله عليه وسلم إن كان سنتوين كده يا البركة بسم الله بسم الله شكرا قال أخبرنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة بهذا الحديث باب الدعاء لصاحب الطعام إذا أطعم باب ديزونا وان دي بادا بنش أكتي سي أي مش الدعاء قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بسر وكانت له صهبة يسيرة قال قال أبي لأمي يتي مهيفينا يفدا من مهيفياتنا لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما جعل من منظر الله أبنتي منا كشريا من منظر الله أبنتي وصنعت فريدة شيء فريدة أذكر من أبنتي فريد شيني أيين كبراسة أفاس كمية wa qala bi yadihi yuqallilu yana bada bayani yana nuna abincin dan kadan ne ma ko fantalaka abi ahu sai mahaifina da matarsa da kowa ta gama abinci sai ya je kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala zurwatiha thumma qala sai manzon Allah ya dora hannunsa akan abinci sa'annan sai ce khudhu bismillah ku ci da suna ku nema da sunan Allah fa akhadhu min nawahiha falamma ta'imu da lahum fa qala sai suka dauka wannan ya dauka ce wannan da suka gama sai manzo Allah ya yi musu addu'a yake Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi rizqihim addu'a Allah manzo Allah ya musu kenan Allah ka gafarta musu ka jin kansu ka sa musu albarka a cikin arzikinsu sun dace ku <laughs> wai nan kuwa kulle mana za su ci abinci ko babu addu'a wa ba da faraga min as-sa'ali babin da yazo na addu'a da za a yi bayan an gama cin abinci قال أخبرنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب من يقصي من الله يكسن جئنية أبن شكويشا أبن شا قال سيتي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi godiya ta tabbata ga Allah godiya mai yawa abin ma albarka gaira makfurin ba wanda za ka kafirce masa ko a abutulce masa ba wala in ba wanda za a ban kwana da shi ba za a rabu da shi ba wala mustaghnan anhu ba wanda za a wadatu ga barin shi ba rabbana ya ubangijinmu addu'a kenan ko wannan tarbiyya ke nabawiyya ke wayannan tarbiyya da aka manta da su aka rena raina da su da su aka lifinta a cikin gida ba ruwanka ba ruwanka wane ne shugaban kasa wace ce ministan kuɗi wane ne ke kula da boda waye ya rufe waye ya bude wallahi ba abin da ya ma zafi da su abinci dai dan Allah ya halicci dan adam sai ya ce rayu wallahi zai ci abinci zai ci rayu sai dai kana neman abin da ya fi karfin ka to ka dora ma kanka wahala an fahimta abin da ke faruwa ga dan adam eh? abin da ke faruwa ga dan adam kenan kafin Allah ya halicce ka sai da Allah ya halicce ma abin da kake bukata rayuwarka ci da sha ruwa iska abinci ba shi kenan ba dan adam sai ya kirkiro ma kanshi abubuwa masu wahala abincin da za a ci mun san lokacin da ake zuba abinci shinkafa cikin ganye ko ba ku gani ba ba ku tarar da wannan ba ganye ganye wannan da daji amma sai da shinkafa ciki ake zubawa ana ci za a zuba ba a yarba kowa yana yi ba ka tarar zuwa ne lokacin ba ka taba shinkafa cikin mai ake na da kafa kafa ba abinci ba ne ba cikin ganye aka saka shi ba ah. to abinci shi duk inda abinci kake so ka ci wahala ba zai dame ka ba za ka shiga wahala ba ba to me ke kawo maka wahala abincin da za ka ci na naira ɗari ko naira ɗari biyu ko ɗari biyar sai an je an nemo mishi tangaren naira dubu uku mazubin ya fi abincin tsada ya za a yi ka zauna lafiya za ka zauna lafiya da mazubin abincin flat da tangaran da menene ya fi abincin tsada kuma kana son dole shi za a saka a gani a san kana da shi to don Allah ba za ka shiga wahala ba dole za ka shiga wahala amma an kami tarbiyya da bawuya za ka ji saukin rayuwa insha Allah hmm. shekaru kusan ashirin ko da biyar muna university yahya gusau yana zuwa shine chairman na majalisar jami'a ana lokacin ana wahalan shinkafa wannan yace kaza yace ku ke jama kanku yace shi tuwon masara yake ci yace shi tuwon masara yake ci in kana cin tuwon masara ina ruwanka da akwai shinkafa ko ba shinkafa ko tuwon dawa ko tuwon masara ko tuwon ko menene ne hatsi abinda aka saba ce kenan to yanzu sai kuma duk aka raja a kan shinkafa to sai kuma shinkafa zai na? <laughs> ta waje? <laughs> eh? shinkafar ita ce abincin talaka ta waje ko ta ciki? ah ba kowace ba dai wacce ta fi araha to abincin talaka shine abincin da ya fi sauki ya fi araha yake da saukin samu da araha a saya amma duk abin da yake da tsada ya fi karfin ajihun talaka aiko nuna isa ne ke sa sai an je supermarket a sau shinkafan thailand shinkafan china shinkafan kaza kaza kaza kaza amma dai zaka ci abinci ne ka cika ciki ka sha ruwa ka koshi abinci abin da ake ce ma abinci ba shi da wahala fa da yawa ba shi da wahala da yawa duk yunwar da ka ji in ka je yan gurasa ka so busasshiyar gurasa ka ci ka sha ruwa sai ka kore yunwa busasshiyar gurasa sai ta kore maka yunwa yunwa na da barazana ne da ban tsoro amma aka sha busasshiyar gurasa da ruwa sai ta kore yunwa ko yunwa ba za ta fi ba in ka ci gurasa sai yunwa da ce ba zan tafi sai ka kawo shinkafa za ka tafi eh? bakinka kuma kenan abinda bakinka harshenka ke so kenan da idonka kuma ya gami abin nan shi ne abinda ya kawo rayuwa wahala kenan ko babu fi shukuri ala ta'ami babin da yanzu na godiya in ka ci abinci a gode ma Allah wanda ya baka abinci ka gode masa ko in ka ci abinci ka gode ma Allah qala akhbarana nu'aym bin hammad an abdul aziz ibn muhammad an muhammad bin abdullah bin abi حر أو حرة حرة عن عمه عن سنان بن صنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائم الشاكر كالصائم الصابر الطائم أي المطعوم دع المكارم لا ترحل لبغيتها وكذا كذا كذا فأنت الطائم القاسي أنت الطائم أي المطعوم المقصود وأنت at-ta'im ash wanda aka bashi abinci ya gode ka sa'im sabir kamar mai azumi ne da ya hakuri da yin waye azumi shi ma yana da lada babun fi la'aqil asabi'i babin da yazo na in an ci abinci aka gama kafin a wanke hannu sai an mai da sada yasu ko قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أنبأنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثلاثة إن أيوكو يتي أبنتي كافين يوان إلا ماذا ياسو أكو أكي يتنا أبنتي فا babban yasa da manuniya da wannan haka manzo Allah yake ci haka ake ci eh <laughs> in an ci dabino ana wanke hannu ne ana rashe hannu ne ana da hannu ne an an ci dabino iza akala ahadukum ina mana iza akala ahadukum eh a'a idan ɗayan ku ya ci to ba a kawo mafulin ba sai hada duk hansul maful ya ummu والله يدعو إلى دار السلام يدعو من كل الناس إلى دار السلام إيه؟ إذا أكر أحدكم فليلعق أصابعه الثلاثة باب في المنديل عند الطعام وباب بيزنا المنديل ثم قوم يعني قوتي شكومي نيني أبدا ذا شارع حنوكو أشهر باكي shi ya kawo wannan sunan amma istin ba ci yai za mu ga mahallu shahir fi al-mimbir inda ta'ami qala akhbarana amr ibn awn qala hadathana ibn uyayna an amr ibn dinar an asain an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kala ahadukum in ɗayanku ya ci abinci fala yamsah yadahu hatta yal'aqa asabi'ahu aw yul'iqaha in da yake ci abinci kada ya share hannunsa kada ya share hannunsa har sai ya tsiri ya rashi hannun koko ya bayar a rashe masa ko matarsa ko ɗansa don ka ci abinci ka gama Matanka za ta yi kyankyamin ta rashi hannunka sai za ka yi kyankyamin ka rashi mata hannunta eh yaya aka yi shiru eh? ba me sun fi kowa ya a sun fi kowa ya karya suke فلا يمسح يده حتى يلعق أصابعه أو يلعقها ya rashi. ko ya bayar a saɗe mushi wa za ka mika ma sai dai matanka ko ɗanka babin fi la'aƙi sahafa babin da ya zo na tsade kwano ka ci abinci ka gama ka tsade ka gama tukun ka wanki قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو اليمان البراء وهو معل بن راشد قال حدثني حدثتني جدتي أم عاصم قالت دخل علينا نبيشة أو نبيشة نبيشة نبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل طعاما ممكن شبو منا شن أبنشي فدعوناه فأكل معنا سيمو muka yi masa tayi sai ya zo sa'annan sai gama yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu man akala fi qas'atin thumma lahasaha istaghfarat lahu alqas'a duk wanda yace abinci gama ya sadi kwano ya sadi kwano wannan kwano sai neman masa gafara a wajen Allah ba eh ya ringa zuwa ne ai sunnar kenan in zaka ci abinci sai ka zuba daidai abin da zaka ci ba da yawa zaka zuba ka kasa ci ka ci abinci daidai kake zuba babun fil luqmati idza saqatat babin da yazo na bayani kana ci abinci sai aka samu loma daya ta faɗi kasa to ya za ka yi قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا سقطت لقمة أحدكم إن لوم الأيوك تفادي أكثر فليمسى عنها التراب وليسمي الله وليأكلها kaga an ce za ka ci abinci ka fara da mai to kana cikin ci kuma sai aka yi kuskure loma ɗaya ta fadi akan sa sai manzo Allah ce ka ɗauko ka karkaɗe ka share kuma ka ce bismillah ka ci abinka ba abin da zai same ka insha Allah قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال كان معقل بن يسار يتغدى معقل بن يسار ينا كان sai فسقطت لقمته ta faɗi. فأخذها فأمات ما بها من أذن ثم أكلها يكرك إيه يتأبنش تو أخذني سي مسوط سكفارة قال فجعل أولئك الدحاقين يتغامزون به الدحاقين التجار كذا التجار ما سنة لكل إبا دلو ما الإيه تافادي كسينا روانش يسنا مش داريا سنا مش زندي وقالوا له ما ترى ما يقول هؤلاء العاجم ba a ganin mai abin da wa'annan aljama suke fada yaquluna unzuru ila ma bayna yadayhi min at-ta'ami wa ila ma yasnau bi hadhihi lukma yace ku ji ku kalli abincin da ke gaban shi kuma yaje yana yana musu doloman ne yana gyara zai ci fa qala sayti inni lam akun li da'a ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi qawli ha'ula'i al-aajil yace ba zan bar abin da na jiyo daga manzo Allah ba don maganar waɗannan ajamawa inna kunna lu'maru idza saqatat luqmatu ahadina an yumita ma biha min al'adha wa an ya'kulaha lokacin اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم